والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل أمة الطالب من فوزان إلى الله فوزان an tambi al'allama Salih bin Fauzan bin Abdullahi al-Fauzan kuma ana iya cewa hafiza hulla tun da yana rayu ko an tambi al'allama Salih bin Fauzan hafiza hulla wa hada nafsi su'al wannan shi ne nassin tambaya din gashi nan ba'dan nas yubaddu ba'd al-a'imma wasu sashen mutane suna bid'antar da wasu daga cikin a'imma ibn hajar wasu na biri ta da ibn hajar wa nawawi da nawawi ibn hazar da ibn da shaukani da imamu shaukani da bai haki fa hal qawlu fa hal qawlum hada sahih shin magana su wannan ingantacce ne a ce wa'annan malamai zarata yan biri'a ne fa jama rahimahullah sai ya bada amsa Allah ya masa rahama ya wala ya imma min al fadail wal ilm yace wa'annan wa'annan a'imma din suna da wani irin falala da ilimi wanda yake mai yawa babban ilimi da kuma fa'idantarwa ga mutane da kuma kokari wajen tsara sunna da kokari wajen yada sunna sannan suna da wallafe-wallafe masu girma kaga wannan zai nuna ma 'yan salafiya ba butulu bane su idan sun fa'idantu da kai to lalle su suna faɗa an gane ibn hajar al-asqalani ya wallafa littattafai masu girman gaske masu fa'ida an fa'idantu an gane ko wato su ba sa yin ba sa butulci lalle wayannan malamai sun fa'idantar kuma lalle wayannan malamai wato littattafan su sun zamanto makoma zuwa ga al'ummar musulmi na'am na'am ma yuwassi ma'indahu min akhta wanda yake lulluba abin da yake wajen na kurakurai kenan alkhairan mutum mai yawa yakan lullube wasu kurakuran shi na ba san gane amma mutanen da suke da fahimta mummuna ba duk abin da ka aikata na alkhairi rana ɗaya kai kuskure guda ɗaya za su rusa ma duk abin da ka yi an gane alkhairan mutum da yawa in ba wai shirka kai ba idan ka aikata wani abu wanda wannan abun na kuskure ne misali to akan duba alkhairan da kai mai yawan gaske to wannan alkhairai sai su lullube wayannan kurakurai an gane yana daga cikin abin da ibn tabiya ya faɗa kan sahabban manzon Allah yace suna da walahum min al-fada'il wa kaza wa kaza ma yujibu ta ma sadara minhu in sadara suna da wani irin fada'il suna da kaza wanda ke wajabtar da gafarta abin da ya faru gare su har ya faru an gane wannan ko eh yace wa haril umur تنسه طالب طالب العلم ألا يشتغل بها وهذه الأمور ننسه طالب العلم وإن الأمر ننسه من أي ga طالب العلم kada ya shagaltu da ita kun gane kurakurai ibn hajar kada ɗalibin ilimi ya shagaltu da ita kurakurai irin su shaukani irin su imamun nawawi irin su ibn hazm al-andalusi da ire-irensu kada ɗalibin ilimi ya shigarci da ita la'annahu yuhrimu al-ilm domin wannan yana haramta wa mutum samun ilimi idan mutum ya to ba shi da wani aiki zai binciken kurakuran manya wanda manyan nan suna da alkhairai da yawa to yana haramta mai samun mai ilimi to yanzu sai mu auna da abin da yaran nan suke a wannan zamanin da sunan ta adil. shin ta adil suke ko bibiyan ainihin kurakuran manya kaga irin abubuwan da suke aikatawa sun kamar suna jiran kuskure ne yadda ka san guda ne wato ko ina a jikinka babu inda zai taba sai inda akwai ciwo kaga abin da ya shek zan ya faɗa kada ɗalibin ilimi ya shigartu da wannan wannan abu ba da ɗalibin ilimi ba ne ko me yasa shek zan ya ce kada ɗalibin ilimi ya shigartu da shi saboda ba da ɗalibin ilimi ba ne na wane ne na malamai ne su kuna fil to sai gashi yanzu ƙananan yara wanda yanzu suka fara karatu suna tatata saboda sun ɗan karanci larabci ɗan daidai gwargwado sai gashi sun fara sun kutsa cikin fagen da hatta manya-manyan malamai zarata suna jin tsoron kutsawa cikinsa an gane wannan ko suna kiran kansu wai su ne yanzu suka zama 'yan jarwa ta kaga wannan lalacewa ya kai inta irin wannan al'amari an gane muna yin nasiha ga ɗalibin ilimi kada ya shagaltu da wannan abu saboda me yana haramta wa mutane mai samun ilimi yanzu wa'annan yanzu tsakani da Allah kuna ganin sun damu da harka na ilimi abin da ya dame su kawai yaya wane yi kuskure ga wane malam wane kaza ba ɗan salafiya bari ƙarya yake yi a gane wani lokaci ma su liƙa ma su ce ma kai ɗan ikwan ne kawai ɗan kuskure kaɗan kana yi to duk wani kuskuren da bara'in duniyan nan na ji wani yana wani ranti wala ɗan kuskure wani ya yi an ce mai jahili bai ma san larabci ba bai taɓa yin karatu ba bai wannan magana ba shi da fa bai san larabci ba ma ya ce wani jahili ne wawa ne shi da ne? wannan shi ne rabbi tsakani da Allah kana yin rabbi ga mutum amma kana ta taɓa shafiya wawa jahili da ƙiƙi ba ka san larabci ba shi da yake maganan nan menene mokifin shi a larabci a duniya wane ne ya san shi a larabcin wane ne ya bashi wannan matsayin kaga irin wannan fakkawa magana an gane da mubalagat wallahi ba salafiya bane wannan an gane ka zo a koya ma hadisi mun san kaza ka zo a koya ma luga shi da yake magana nan waye karantar ai ya kamata mu kana karantar wa balle mu zo mu koya misali za ka irin wayannan guluwun da sakin maganganun ba hanya na yan salafiya bane yan salafiya ba su da girman kai yan salafiya ba su da alfahari ba su da ƙarya na'am sai ya ce wallar ya tabbawa hadhihi al-umur ala ala al-a'imma mutumin da yake bibiyar irin wayannan al'amura wajen manyan malamai yuqamu bi talib al-ilm wallahi za a haramta ne neman ilimi wallahi ba zai ne kawai harkar shi kawai shine binciken aibin mutane shi bai yi karatu ba yanzu kamar ɗalibi ne wanda ya san nahau da kyau amma bai karanci addini ba da zarar malami ya ja baki ce nan wajen akwai kuskure nan fa'il ne nan makulin biyi ne amma kana tambayar shi fatawa dan karami sai ga yana bandan-bandan na batan gani ya kware wajen gano kurakuran larabci amma kuma bai san komai a addini ba Shi ne maganar da ya faru tsakanin imamu na malik da da wani bawan Allah imam malik yana yana yana cikin yin magana sai imam malik sai ya kusurar kuskuren larabci sai wani bawan Allah suke cewa wai wannan iyayen shi ba su da kuɗi ne dinari biyu ko dirhami biyu shi ba su da shi da za su kai shi wajen malami ya koya mai larabci ya koya mai kaza sai imam malik ya ji shi ce to sai shi kuma imam malik ya ce to shi kuma wannan mutumin fa ya yi wani irin shiga wanda ba na musulunci ba ya sa ko kayan alhari ne ba na manta ba waje to shi iyayen wannan ba su da kuɗi da za su kai shi inda zai je koyi tarbiyya ya koyi ilimin addini ya koyi shari'a <laughs> na ba ta gane to irin wanda yana faruwa ga mutum ai dole ne duk ilimin ka sai yi kuskure wani lokaci a larabcin tunda kai dan adam ne su suna ganin kuskure Ka yi kuskure sai ce baka ma taba iya larabcin ba ma wannan yana daga cikin usulubi na masu fikira na haddadiya kuskure dan kaɗan za su bashi za su bai da shi guda dubu ke su jingina ma jahilcin duniya da lahira an gane mubalaga da mubalaga wani kai ka ci suna yarda za ka doka wallahi wannan da ake wadar dumbe ba ta yin karatu ba za su samu mutum ne babban malami mai kokari mai ilimi su zuban mai da mutunci su wulakanta shi suna ganin wai wannan shine salafiya na'am walaki fa yasiru mashghulan bil fitna sai ga dalibi ya shagaltu da fitina yanzu wayannan yara dalibi suka shagaltu da shi fitina na wa mahabbatin ne za bainan na yawa kaga mutum ya shagaltu da san jayayya tsakanin mutane na'am yace nuzul jami' bi talib ilm muna yin nasiha ga duka da neman ilimi sannan su ma waɗannan yara masu wannan fikira na hasadiya da mu da su gaba ɗaya da Allah mu je mu tsara karatu a daina yin wannan irin wannan mugun cin mutuncin mutane da sunan wai salafiya wallahi ba salafiya bane wannan wallahi wannan ni na ɗauke shi daba ne ni babban abin da zan kira mutum irin wannan zan kira shi dan daba saboda ba yadda za a yi malamin addini ya zan ba shi da nutsuwa malamin addini yana fakawa magana yana karya da sunan raddi na'am wal hirsu ala zalik ala zalik da yin kwadayi akan haka wal ishtighal bi da kuma shagaltuwa da shi ala umuri allati la fa'idata tamina daga al'amarin da ba fa'ida ba fagen ka bane dan Allah ka ka bari ka je kai karatu Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الإنسان يصيبه العجب نعم idan ya kasance mutum wani jiji da kai yana samun shi da girman kai in ya ga taron jama'a in ya ga ɗalibai sun cika a masallacin shi ko a majalisin shi za ga yana jin wani irin girman kai da jiji da kai yana ganin shi ashe ya isa duk garin kaduna ko din najeriya ba malami irin shi inda akwai malami iri na da za a ga masallaci shi ya fi na kowa cika an gane ku na to mai da na kasa hazal jam sannan idan wannan taro ya ragu a wata farra ko taron suka dan watsi da yakhlis fi imani wa amali eh ba zai yi ikhlasi wajen imanin shi da aikinsa ba akwai malamin da in zai yi karatu ya gaba jama'a zai ce yau yau karatun an fasa naga jama'an da suka zo ba su da yawa ni ba zan yi karatu ga irin wannan jama'a kaga shi malami idan jama'an sun taru a yi karatu ba su taru ba a yi karatu almuhim dai kawai a zo a yi karatu wanda ya zo ya zo ina fasan gane eh da mai ce wa dai ma ma'inda haka nan wajen bayar da sakon da ke wajensa wai ba zai bada sakon ba sai ya ga masallaci ya cika majil fa hadha majlisu to irin wannan majalisi mummunan majalisi ne ya zai cutar da malamin ba zai amfana da malamin ba Hakanan zai cutar da ɗalibin da ya halarta domin ɗalibin shi ma zai koyi riya zai koyi girman kai shi ma nan gaban yazo yana karantarwa yazo ya ga majalisin sa ɗalibai ba zo da yawa ba zai ce ba karatu yau na'am yace wa la'anna hadha yaqdahu fi ikhlasi domin lalle wannan yana suka ga ikhlasin sa ikhlas law lam yajlis ilayka aw lam yahdur majlisaka illa shakhsun wahid to muqaddara babu wanda ya zauna a gare ka ko babu wanda ya halarci majalisin ka sai mutum daya fa allimhu allamaka Allah ka koya mai abin da Allah ya koyar da kai kada kai bakin ciki akan wannan da babu daɗi ko baka ba amma kai din nan ka dauka addini kake yi kar kai bakin ciki فهذا إمام مالك رحمه الله قال إمامنا مالك نا الله يمس رحمه يخبرنا عن شيخ نافع ينا بام لابارم wannan babban malami nafi kuna ji ana haddasa ni malik an nafi an ibn umar to wannan nafi din babban malami ne shi yana daga cikin manya-manyan malaman malik wanda malik ya yi karatu wajensu to imamu malik allah ya masa rama yana ba mu labarin nafe rage mahulla na kuntu ake nafi'a na kasance na kan je wajen imam nafi idan yi karatu na wa ana gulam sin alhali wa ana gulamun sin ina karamin yaro mai sabon shekaru mai kuruciya ba gulamun ne tare da wani bawa ya ba fayan zilu fayan zilu na fayan daraja sai dan sauka a matakala fa yake ko ma'i wa hadith sai dan sauka a matakala sai ya tsaya tare da ni ya bani labari ya bani hadisin manzo Allah wannan yanzu to ba da subuhi yi masjid ya kasance yana zama bayan asuba a masallaci babban malami irin wannan ba zai zauna bayan asuba yana jira dalibai ya kadi ya ji ya haji babu wani ɗalibi da ke kusa yanzu babban malami haka zai karantar da malik Haka malik zai sha karatu gina ba tunda zai tsaya ya ɗauki sosai ya ba malik ilimi ila wannan yana daga cikin sirrin ma da ya sa imam malik ya samu karatu sosai ko da dai ɗalibai suka yi yawa kana so ka ba wannan kana so ka ba za ka ɗan takaitar da wani bayani to sai ya zama to Allah ya taimaki malik karaman da malik ya samu sai zama ɗaliban ba sa zuwa sai aka bar imamu malik shi kaɗai da karatun. ya kwashi karatu wajen irin wannan bijimin malamin ya samu ilimi a wajen shi na yi ba haza ya dullu ala anna la ibra fi ikhlas wannan yana nuna abun lura da ikhlas wa fi nafi muqaddam li hadha jam da kuma amfani wanda yake abun gabatarwa ga wannan jami kaga imam malik dai ya san waye na fi inda wani ne fa inda ba inda irin mutanen mu ne masu dan rawan kai ya zama to malami shi kadai ke karantarwa wallahi koyewa zai yi da wani ba zai faɗi ma na fiye ya karantar da shi ba yanzu akwai ma akwai ɗalibin da zai karatu a wajen ka in ya san cewa ba a gaban jama'a yayi ba ba zai taɓa saka daga cikin malaman shi ba irin wannan yayi karatu a ɓoye ne da kai da shi shi sa ga wasu ɗalibai saboda lalacewa su ce wani Allah malam saboda abubuwa sai ina so ka ware min da Allah lokaci ne kadai abinda yake so ya gama karatu a wajenka nan gaba ya zage ka kuma a gani ta ce ka ware mai lokaci shi kadai ya zo ya yi bai san kowa ya sani akwai wanda ya gaya maka suna karatu da wani wani ɗalibi ɗalibin ya shahara wannan in suna cikin yi daga wani ya zo kofi a jirgin kafin sai shi musu ce malam malam da <laughs> shi ɗalibin ke gaya wa malam bari su tafi shi suka tafi kada a gane yana karatun haka malami ne kai kake karanta da irin wannan nan gaba wallahi sai yayi inkari ya ce wallahi ba ta karanta da shi ba duk da in yayi haka kanshi yawa ba kai yawa ba duk wanda ka haife shi ce kai ba baban shi bane kanshi yawa ko to wai wani ya koyi malamin da ya karantar da shi yana ganin wani wani wani miza ne wani daraja ne sauran da yake da shi to irin wannan yana daga cikin abin da mutanen mu suke yi babu wanda suke yi wannan su mutane magabatan mu alfahari suke ba da malamai da yawa ke yi karatu wajen malamai dari da wani abu yana lissafa su to wani yana so ma ya ce ba shi da malami da shi eh shi ba shi da malami da shi kuma daya wa iyaz billah na'am na'am eh a Najeriya wannan abu ya fi shahara a duniya kuma ana alfaharin da da yawan malaman ne a Najeriya ko mutum wai yana so ne ya boye malaman shi nan ne yake nuna shi mai ilimi ne shi bil kasra wato ba wai yawan mutane yake dubawa ba Ismaila an gama an yi an yi ai kare an yi ɗalibin mai rawan kai ne kawai shigo cikin jama'a ya karatu sai wannan kuma ana gani a tsara ba wannan ya zo yana so ya samu karatu kan hana shi wai sai da ba sa zuwa kace a jira su da ka cutar da shi eh sai karatu na da tsada sai bari inda karatun da ake ne na jama'a da yawa amma karatu kowa da nashi kan in jama'a da yawa ne misali ina ganin kamar kana ganin cewa baka son ka dawo baya eh akwai karatun da baka son ka dawo baya irin wannan yawa to kaga za su sauran su a kashe shi ba eh, na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ita wa dalilu ala hada aidan dalili akan wannan kuma annal ladina kafaru bi du'a illahi wa'annan da suka kafirta ta hanyar roƙon lata an gane suna kira ya lata ba mu lafiya ya lata ba mu kaza inna ladina kafaru bi du'a'il lata wa'annan da suka kafirta ta hanyar kiran lata suna kiran lata suna bauta masa ma kauni rajulan salihah duk da kasancewar lata asalin shi mutumin kirki ne aka zo kai yi gunkin sa da mai jahaluhu ibn Allah ba su sanya lata ya zama dan Allah ba an gane ku ba sun ce lata dan Allah bane su sun yarda lata kawai wato wani tsani ne tsakaninsu da Allah wallazi da kafaru bi ibadatul jin wayannan da suka kafirta ta hanyar bautan aljannu lam ya'luhum kadhalik su ma ba su sanya su haka ba kadhalika aidan ulama ulama fi jami'i madahib haka nan su ma malamai a cikin dukkan mazahibul arba'a din nan yazkuruna fi babi hukmi murtad suna ambato a cikin babin hukuncin wanda ya ridda annal muslima idan za'ama anna anna lillahi wala cewa lalle musulmi idan ya raya cewa lalle Allah yana da da fa huwa murtad wannan musulmi ya yi ridda wai kwadi koda bainan nawai suna bambanta tsakanin nau'in nan guda biyu hada fi gayatil wudu wannan yana cikin kayan bayyana wannan a fili yake wai qala ala inna inna awliya Allah la khawfun alaihim wala idan yace ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki wa kul hada huwa al-haq ka ce mai wannan shi ne gaskiya tabbas waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki la layi ba bado sai dai waliyai ba a bauta musu wali babu tsoro a gare shi ba a bakin ciki amma an ce a bauta ma wali ba ce a bauta musu ba shin wane ne ma wali ma tukuna ai ya kamata ma mu san wali kaga dai malamai sun ce duk mutumin da yake son Allah kuma yake tsoron Allah ya zama wali ko malamai sun kasa wali kashi biyu sun ce akwai wali akwai mai wulaya amma akwai mai wulaya kasa mai wulaya amma duka musulmi wali ne musulmi waliyin Allah ne wilaya amma amma taka na musamman shi ne kasa din nan Allah kaɗai san wannan waliyin sai kuma wa'annan wanda manzan Allah ya ayyana mana su ko irin abubakar abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna ali filjanna nan. kaga manzon Allah shi ya ambaci sunan sahabbai da kansa yace na yan aljanna ne to duk mutum mutanen da manzon Allah ya gaya mana wani mana da ikhlasi wani mutumin kirki ne to za mu iya rantsewa mu ce shi waliyi ne amma kawai dan kasancewanka zahiri mutumin kirki sai mu ce ga zahiri muna mai kyakkyawan zaton walitaka an gane wilaya khasa nake nufi an gane dan wannan al'amari ne na gaibi al'amari ne wanda yake cikin zuciya ba za mu iya yanke hukunci akan shi ba sai dai kyakkyawan zato ga mutum irin wannan cewa kaza amma irin yadda ake ba a kaga mutum ya nada maka shi rawani ya nada rawani ana ta manna shi a costa da wasu wurare ana tallan shi ne shugaban waliyai eh? a ce wani shi ne khatamul auliya shi ne cikamakin waliyai shin wane ne ya nada shi shi ne bai nada kanshi a shi zai nada shi shi da kanshi yake gaya wa mutane ya zo ya tara alhamdulillah yanzu alhamdulillah ku tsaya na farin ciki Allah ya riga ya sa na zama to khatimul auliya ko khatimul auliya ni ne yanzu cikamakin waliyai yanzu duk duniya gaba ɗaya ba wali mai daraja na to in ya kai wa ɗaliban su ko ɗaliban sai su yaɗa sai ɗaliban su ta manna fosters suna ba shi wannan matsayin to irin wa'annan waliyai na naɗi wanda su suka naɗa kansu shi su ake kira waliyai su ne ke da wilaya hasa ba haka ba ne na ba shan gane shi wannan walitaka ana samun shi ne da imani da kuma tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wa'anda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah na'am ونحن لم نذكر إلا عبادته مع الله mu ba mu ambaci wani abu face bauta ma waliyai tare da Allah mun yadda akwai waliyai amma ba a bauta ma waliyai tare da Allah Allah kada yake bauta ma Na wa shirkahum ma'a ko mu ba mu ambaci wani abu face shirkan su tare da shi illa wal wajibu alayka hubbu in ba haka ba abin da yake wajibi a gare ka ka so waliye in dai wannan waliyi ne wato nan in ka ga mutum ga alama ya rike addini mutum ya rike sunna yana son tafarkin magabata yana son manhajin magabata abin da yake wajibi gare ka so shi na wasu uh, ba'un da kuma bin su inda ya dace da sunna da ikraru bi karamatihim sannan kuma ka tabbatar da karaman waliyai in dai wannan waliyi ne yana da karama ka tabbatar da karaman shi babban karaman shi shine me al-iman wa shi Allah ya ambata babban karaman wali Allah cewa ya allazina amanu wa kanu yattaqu duk mutumin da ya yayi imani kuma ya ji tsoron Allah to wannan ba karamin karama gare shi ba A gani ba wai ba wai babban karama shine aka ka tashi sama ba a ga mutum ya zauna a cikin da duma kawai ya yi sama ko mutum kawai ya zo yana tafiya a kan teku ko yana zaune gaba ɗaya al'umma an taru gaba ɗaya ana jiran walima ba a gama girki ba kawai ya yi wasu irin maganganu kawai daga kaji suna ta fitowa yana kaji yana mimin awa mutane kaji duk wannan zai iya faruwa fa ga shedan shedanin mutum wanda ya kai intaha wajen kafirci zai iya yin wannan idan mutum ya kai intaha wajen bokanci da kafirci to shedan yakan taimaka mai wajen abubuwa da dama kulman kana fi dalalati yumdid lahu rahmanu madda in dai mutum na cikin bata wato Allah ya kan mai talala Allah ya saka mai ya mai istidraj an gane wannan ko wala ya hasaban nan lazina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay a yayin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi Allah sai ya bude musu kofan komai duk abin da suke so Allah zai bude musu kofa Allah ya ga dama hatta idza farihu bima utu har sai sun yi farin ciki da abin da aka ba su a khaznahum baktatan sai mu kama su a afke fa su su. sai gashi sun yi gom sun kasa magana ana samun shedani boka kaga ka ganshi ka ganshi wani ya gaya ma ya ganshi a Najeriya ba kuma gashi a can maka yana da wafi an gane Ibn Taymiyyah ya bada labarin wannan a cikin littafin sa Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shayatin ka ganshi ya karkasu gashi a Najeriya gashi a Saudiya wannan kare ya firgita ka kawai farko me zaka bincika aqidan shi wani da gashi a Najeriya da gashi a Saudiya waye ta kace ai cikakken dan hakika ne shi yana ma cewa shi Allah ne kace ta shin bindiki ne don haka ne kenan yana bautar shedan ne wannan tasiri ne na shedan an gane in ko mutumin Allah ne wanda ya tsaya ya riƙe addinin Allah da kyau sai ya aikata wannan sai wannan abu da ya aikata muna mai kyakkyawan zaton karama ne shi karama ne na da Allah ya bashi na san gani amma irin wannan baya firgita ɗalibin salafiya abin da ke firgita mu ga mutum muna mutunta shi sosai mu gan shi da imani da tsoron Allah amma don dan mutum a ce kawai ya tsaya kawai ya ce shuka ya ce shuka ya fitar da ya fitar da tsoro sai shuka ya fitar da tsoro mun san boka na iya yin wannan dajjal nan gaba in yazo zai ce sama ta yi ruwa kuma zai yi to yaya shi ke kawai sai da jaya zama Allah ko da jaya zama mutumin kirki duk wannan ba shi bane alama na gane mutumin kirki aqida shi ne ake fara dubawa idan aqida yayi kyau manhaji yayi kyau komai yayi daidai to wayannan kananan abubuwa ne an gane ko na'am na'am yace wala yajhadu karamata awliya illa ahlul bid'ah wal dalal babu wanda yace musul karaman waliyai sai ma abota bid'o'i da bata zuwa ƙarshe na wa dinin wahi wasu sun bai na addinin Allah tsakiya ne tsakanin ɓangarori guda biyu a ah. gani tsakanin ɓangarori guda biyu mutanen da suke guluwi wajen tabbatar da walintaka kamar sufayi sufayi da suke guluwi sufayi sun kai guluwin da har mutumin da ya fito tsirara fa wani bawan Allah ba wai imamu sharani yana faɗa ina ganin a cikin lissafin abin da tabaqatul auliya wai wani bawan Allah wani wali ana jira ya zo ya mutane hudu ba kawai ana cikin jira ya zo ya mutane hudu ba kawai sai ga bawan Allah ya zo kawai tsirara cikin masallaci a cikin subhanallah da shehi ya zo tsirara da shehi ya shigo cikin masallaci kawai ya hauka kumbari ya ce ashhadu an la ilaha illa iblis alaihi salam ya ce subhanallah ya yi rida a kamo shi kawai wanda ya falle wallahi bai kamu ba ana so a kama shi wallahi an kasa kama shi gashi ba wando ba wasu aka sanya wannan daga cikin karamin shi kuma tsaraicin masu gada ai wannan an tona wa shehi asiri ya zo ba wando haka anan za ku gaza gane cewa shehi ya hau ya shehi bai da hankali gida ya za a yi mai hankali malami mai hankali ya zo ba wando sannan kuma kaga magana ma da ya faɗa ya kamata a gane cewa wannan akwai magana A an la ilaha illa iblis alaihi salam ai malam abdullahi farko kafin ka ce bai kafiri ka ce bai kila ya samu dan tabin hankali a tsayi su ke da su ka faɗa amma ga inda mutum yana so yin tsazar da ke kila wanda gaskiya ya ɗan samu matsala ne na kwakwalwa kila wajen wajen wurin jin na yi zai taɓa wani aljani da ya fi ƙarfin shi ai magana dai kana cewa iblis abun bauta ne ai a kama shi yayin da ba mai cewa wali kabu ba ba ta gani yace wa wannan sun yi guluyi wajen tabbatar da karama ko sannan kuma akwai wanda suka yi da cewa don mutar zilawa masu cewa ba karaman waliyai inkarin karaman waliyai aqida ne na yan bid'a su ne zilawa a gane ahalus suna suna tsakiya su wasdun ne bai da tsarfai su ba sa tare da sufaye masu wuce gona da iri wajen tabbatar da karama har shirme ma karama ne wajen sufi sannan kuma ba sa tare da zilawa wanda karamomi ma da yawa sai su yin kare shi a gane su su ahalus sunna suna tabbatar da karaman da ya tabbata suna kore karaman da ya koru suna auna karama da ma'auni na shari'a na wahudan bai na dalalata yi sannan kuma su ahli sunna suna shirya ne tsakanin bata guda biyu bata na sufaye da bata na mutazila su ahli sunna suna tsakiya kuma gaskiya ne tsakanin barna guda biyu ga barna na sufaye masu guluwi ga barna na mutazila sai kuma su ahli sunna suna tsakiyar su na'am alaikum salam babu tauhid an kace ka zo ta kasa kuma ai ka kara zurfafawa annabawa da shahidan suke annabawa su ne suke da wannan mukami yayi nan ce mutum khasatul khasa to ya kala zama ke shi kenan in kace amma amma na kowa da kowa kenan gama gari su ne aka sani duk musulmi wali a nan wajen shine ina gana cikin littafin cewa na godiyo ya kawo magana ko magana wani malami da ke cewa iyyaka wa mu'adata ahla la ilaha illallah fa inna lahum alwilaya al'amma ka shaida ka da yin gaba da ma'abota la ilaha illallah domin suna da walitaka amma A gani duk musulmi yana da walitaka amma na'am wanda allazina amanu duka sai kawai shi wanda za mu duba zahiri ne kawai mu duba zahiri musulunci shi kawai mu bashi haka shi wali amma za mu bashi kawai musulmi ne shi kawai alhamdulillah wali ne amma kawai na na kiran wali taka na gaba daya shi yana ciki amma na musamman wanda ake aunawa sosai imanin sosai na annar kalima da taɓuwan sai wancan eh na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدعوة إلى شهادة na'am وعن أبي سعيد مرفوعا ما جاء في الرياء وعن أبي سعيد مرفوعا أنكر أولك أبي سعيد مرفوعا ذوك أنك ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عند عندي ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي شنبلن باكو لاباري با abin da ya fi tsoratarwa a gare abin da ya fi abin tsoro a gare ku a wajena na fi jin tsoron shi a gare ku na fi jin tsoron shi fiye da masihu dajjal kan ku kace ya rasu ba mu labari wani abu ne wannan kace shi ne shirka boyayye mutum zai miƙe ya yi sallah zai yi salata ya ƙawata sallan shi bima yara min nazri rajul saboda abin da yake gani na kallon wani mutum abin da yake gani cewa mutane suna kallon shi sai ya tsaya ya kawata sallar nan saboda ya birge mutane imamu ahmad ya ruwaito haka wannan shirin riya a cikin karatun akwai matsaloli na farko fassarar ayan nan na suratul kahf man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada a gane fassaran shi daga wannan me ma'anar wala yushrik bi ibadati shi ne ai kada ya yi riya a wajen bautan ubangiji an gane duk abinda zai yi tsakanin shi da Allah kada ya yi riya na'am asani al-amru al-azim fi rajul amal salih wato al'amari mai girma a wajen tunkuɗe aiki mai kyau idan wani abu ya shige shi ga wani Allah aiki mai kyau in wani abu ya shige shiga wani Allah ya zama mutum ya yi shi ba don Allah ba to wannan aiki yakan lalace wato na uku ambatan sababi wanda ke wajabtar da wannan wa huwa shi cikan wadatuwa Allah ya wadatu Allah ba wai yana Allah ba dole bane sai ya sai ya saurare ka idan har kana so ka bauta ma Allah to ya zama to shi kadai zaka bauta ma in har za ka haɗa shi da wani to Allah ya wadatu da kai baya buƙatar bautar naka Allah yana da cikakken wadatuwa الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء lalle daga cikin sabubba Allah shi ne fiyayyen wanda ake tarayya da su Allah shi ne fiyayye baya buƙatar tarayya in za ka mai tarayya to kasancewa Allah ba zai amshi abu ka ba al الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء tsoron manzan Allah da sahabbansa daga riya manzo Allah yakan ji tsoron annabi yana cewa shi baya jin tsoron sahabbai daga shirka ya san sahabbai da wuya su shirka sun samu tarbiyyar da da wuya su shirka amma babban abin da yake tsoro a gare su shine za su iya fadawa cikin riya an gano wannan ko asadita na shida annahu fassara zalika bi anna al mar'a yusalli lillah ya fassara wannan cewa mutum zai yi sallah saboda Allah lakin zayyinuha lima yara bi nazri rajul sai dai zai kawata wannan sallah saboda abin da yake gani na kallon mutum daga malamai sun ɗanyi wasu tafsilat akwai ibadan da ƙarshen shi na iya lalata farkon shi akwai ibadan da kuma kowanne musa gillin bi nafsi na ba gane yanzu misali kaman kaman sallah yanzu ƙarshe na iya lalata farko idan mutum ya zama to yayi kafara harama saboda Allah sai ya zo wajen ruku da sujada sai ya riya yaya ƙarshe ya lalata farko na ba san gane to kaga akwai ibada irin akwai ibada kuma wanda ƙarshen baya lalata farko kowanne yana matsayin kanshi iya inda kai din nan shi zai lalace kamar wanne kamar karatun qur'ani za ya sashi daga ciki mutum ya yi karatun qur'ani farko saboda Allah can yazo yana wasu karatuka wani aya wani sura sai karanta shi da riya za mu ce duk sauran sun lalace E, kamar azumin ramadan ka yi azumi kwana 20 saboda Allah sauran kuma sai ka zo ka yi saboda riya kaga wayannan guda 20 sun sha wayannan goma da kake da matsala da su da ku irin wayannan dole ne in za a ce mutumin da yake riya wato sai ya zamanto sai an duba irin abu akwai riyan da yake karshen aikin na bata farkon akwai wanda yake karshen aikin bai bata shi dole sai an duba malamai sun yi wannan bayani a mahallinsu Allahu a'lam akwai ayyukan da dole kusan a fili ne za a rinka yin su misali to yanzu ban sai shi ɗaya na zuwa mutum wani kafuwa na iyawa sai ka fi cancanta kafuwa na iyawa ne yana bata aiki to yanzu mutum yana samun kanshi wannan kawai mutum ya dau? kada mutum ya rinka nuna ya kowa kuskure ne ka kaman sallah sallah dama ana so a yi shi a fili ne Allah ya ce warka umma arraki'in ko da kama ana so a yi shi a fili ne duk wayannan arkanu islam din ana so ne a yi su a fili ba zai yi in zo in boye a gida ce wai zan yi sallan jami ba sallan jami a boye ba na so a san ina sallan jami'i zai yi ko ba na so a san ina zakka ba na so a san ina aikin nan na yi aikin hajji to duk rufin na musulunci kalmar shahada ana so kamar kowa ya sani ba wai kace ai nayi kalmar shahada amma ba wanda ya san na ma musulunta to ba musulunta ba ke na'am wannan ne shi a taskiya ne mana mutane su fara kancewa su ne yan salafiya na gaskiya farko ma za mu duba da gaske yan salafiya ne ko yan daba sai mun duba suna a gani idan sun ce su yan salafiya ne sai mu duba siffofin ya yi daidai da yan salafiyar tukuna balantana ma mutumin da kaga yana yawan yaban kanshi da yawa yana yawan mune na gaskiya mune kaza to ka bincika za ka ba na gaskiya bane shi ya eh, kware da gaske zai shiga mana ka kaga su yan masu fikira na haddadiya ko yan haddadiya ma na gaskiya shekarbi ya ce su suna ganin kamar su kaɗai ne yan salafiya Su ba gaba? so da fuskure ne mutum ya zo ya ringa muni yan salafiyan gaskiya kuma duk mutumin da baya cikin majmu'an mu to kawai ba ma dan salafiya bane kamar yadda wayannan yan samarin suke yi bari gaskiya yanda nake kallon yan samarin sai sai ga kaman in ma suna magana kaman suna shan wani abu kafin su yi wa'azi Allah ka nake gani wallahi ni a tunani na kaman suna shan kwaya kafin su yi wa'azi saboda in suna magana zaka suna tako magana ba sa tunani ba sa duba darajar mai daraja ba sa duba ba sa duba ainihin wani lokaci kawai cikin maganar suke yi ba maslaha to yanzu da dama salafiya haka take ba maslaha kana magana kamar dan jaba kana magana kamar dan kwaya an taba yin ya haka shi haka albani yake haka usaimi yake haka ibn baz yake haka fawzan yake haka shekarbi yake duk ba haka suke ba misali suna zaunawa ne cikin natsuwa su karantar da mutane babu wulaƙanta jama'a babu zagi babu cin mutunci Allahu alam wa alaikum salam eh wani wadiya to shine ayi gaskiya zage zage suke yi da cin mutuncin jama'a ba wai suna neman maslaha bane da ci gaban addini ni yanda na karance su gaskiya wannan shine yanda na karance wannan samari gaskiya kam izmu bila musamma kenan <laughs> an gane suna so da ƙarfi ne fa an san su a nawa ganin ku abin da ya gashi nan ji sai ma kasa gane bayan da ka da sanya fasu in ka kalli yanayin maganar su ba da zuwa ka ce wayan nan kamar yan kwaya <laughs> Allah shi wannan fulani da suke yi kai jahili ne kai